الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bata da tabbata ya a salatu ya ce ci biya mi tabbata ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baitiyan beni ciwo ya ko katun ya goya gide ni ci yinan na ya guwa ya cagu tuwani ci 2014 ya kalenda miladiya daga katun littafin sharhul manzumatar ra'iya fi sunna ya al'imamu abul qasim sa'ad ibn ali a zanjani rahimahullahu ta'ala bai tiya gbagogun ne ci manga. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام وبهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام بهجر ولم لم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام ويجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر الأثر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر al’imam abulkasim sa’ad Ibnu ali a zinjani rahimahullahu ta’ala ga waje na kagayya ba ta kakin fajinin ru’usiyan alulbidaiji mutufiyo bayani gwagwaliya ne tiye jihamu ibn safwano bayani ke gwagwaliya ne tiye tiye jihadu ibn jirhamu bayani ke gwagwaliya ne tiye ibn kullabi ko? ga waje ibn karrami ibn karrami ci daidai bi hujirin bi gajeje bi ganin ya ci hmm. wallan ya kun umarfe zane je lahu ebubuwa na kadamun fil ilimi wanda bi cikin ban ilimi wa lakin nahu amma da ibn karrami wuce jasar wude shishigi wabe na shishigi na ina ya zaɓi a nan duga mi sun daga wuɗe ina ya ji ya zanen duga gudun gan gaji kiyo gaji wo waje ibn karrami ibn karrami bi bi hujirin da ganin ya ci daga na da amfani ne walam kun lahu umma fi zane je qadamun fil ilimi bi cikin ɗeben ilimi wana nahu amma dai ibn karrami wuce jasar mun ji shishi gigi don kato allah kiyaye mu sai ci kuya limamu ne waje abu nukar ranin da hujirin wadan ya kun lahu kadamun fil ilmi lakin na hujatar ga waje abu nukar ranin a legan man mutum na tuye kakunan manyan lokishiyar nbidiya shi nan ngole tishiyen bidiya shi ba wannan man ngole ba wani alimamu zinjani jina, wato zai ji tsawa kinan zai ji wato gaji fan da wani zai ji gaji tasisi wani ki alkarramiya shi nan hmm. ko? ibn karram na abu abdullahi muhammad ibn karram ki aljahamiya nan zai tsawo nan wijamu ibn safwan ki aljahadiya na. zai tsaune ziyo jadu ibn jirham ke ash'ariya ne zai tsaune ziyo abul hassan alash'ari ke maturidiya na zane tsaune ziyo abu mansur al-maturidi wale nana udamini yau na to lawo ga bibiya gyanu yan doro na jin addini ya nabi muhammadu wani a ci tsabe da addini musulunci wani wale ga aga ya jujiye ba zai yi tsauni nan ko jami'a jaje ba ja gudu safuwa ne ja'adiyya jaje ba zai jadu ibn dirham Kulladiya ya jaje ba ablabin ibn sa'id kullab ah. tijani ya jaje ba amma tijani barhami ya jaje ba ibrahim alkaulahi alkutubi ya jaje ba sayar kutub sururiya ya jaje ba inu surur ba ta ya ba ziyo hassan kuma ajiye beji wadannan irin haruriya na je ba harura ko ko ajiye ba aqida na to formulate nan boko haram da baki bo ebe na ibe tawci ga boko yi nan haramu nan ba shi kenan ba kadariya ebe na fi nafiyan alkadar nan jabriya ebe na jiki nan ebe na ibe aqida yan jaburi nan da makamancinsu amma a sunnati shi a gai allazina laisa lakum shay'un yurafuna bi illa sunna aje yando na daya bi unga ale sunna ya nabi sallallahu alaihi bana ahlu sunnati a gai zanaji idza zikiratil ahwa lam yata'assab li shay'in minha aga tunye gban doro tunye wadi tasubanci min doro min uwa ima ne da dai ga tunye yan wuce ba wuya nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yan nagya ahlu sunnati fa di tasubanci yan wuce yau ji gani ako wato e zai dambo mini zai a yau ne imana a tsoga yi found down mini abu ibn karam ba no ji ga bi hujirin nan kiwa ba bi hujirin yan albatilu min alqawli ya gadidi hmm. irina nabi sallallahu alaihi wasallam ga zurul qubur wala taqulu hujran e gaje fe la ziyara lokabari a me ga fe ga gade da mun wani musulunci jin da ne za la ziyara lokabari na anan biga zurul kubur fa inna tuzakirukum al akhirah mm. eh, la ziyara lokabarin wa fayakiyo wa fayalikiyami ko mm. number 2 waga ke la ziyara lokabari wakati ba duwa assalamu alaikum ali jiyar nan muslimin ko mm. yarhamu Allah wal mustaqdimin wal mustaqdimin wa inna insha Allah bikum lahikun amai wago ga luka bari wo zuzon zuwa tabana annabi ga la tushaddu rihal illa ila salasi masajid amai wago ga luka bari wo ji ta cin kabari wa ko fi sallau na gabwa ibn annabi sa sallam ga la'an Allah al yahuda wannan sara ta khazo kubura anbiya yin masajida dan sa kullu tabata yahud bin nasara ja kabala annabi ashila masallaci amma cewa ga waje sallah shi yau kabari a annabi ga latu sallu ilal kubure ga ji sallah ai jau kabari ma wala tu sallu alal kubure ma ji sallah ta ciya kabari ma wa ma ke ji gulu ma ma na ga biya ka tuma annabi ga halakal mutanatiud wali adabu ne jo ga goji mura'atu ani ba damuwa ko mm-hmm. ibn karram un bebe gan dede etiki bu la gan dede wuce ta ga limam zinjani gan lam yakun lahu qadamun fil ilmi ibn karam un debi cikin ɓedan ilimi ba hmm. lakin na hu jasar amma ya zaji uyo na unji shishi gidan katonu unfe da taciyen manjiwa unfe da na ɗebe ilimi wai da katun jina amma wunde di shi shigi wuce minu la pagun ya ganyen katun wuce ake ya gagana suku un gangana tsayi a ya kagwa yuna bayan wadda ga ya zaga ya gagan ya gama ya ci gan taimaman ko alula iwa gaji sautin gbagwa lo gajo ko gwafin gajo wadda ga kayirin da shan gwai ne zagun bi zari cinare hmm. ko ga ɓitu rukubo wala bayan kashi wayo ya ko ga lo sujada e da ego ga kayin lalo kashi bici ngole ngai na shi da gan nan ni wa sai le gama da yi amma mun ce to ne bu da ganga mas'ala wunci ko wunci ko nga buda ganga usulu dini jime ne kawaidu shari'a al ga bu ganga dan ta na su mu da na su ga da da gan Allah kiyaye mu bayani yake mina ibnu kullabi jine bidan al-imam abul qasim zinjani rahimahullah ga haza abu abdullah muhammad ibn karram zanana danana ga abu abdullah muhammad ibn karram na kana min nawahi sijistan daga saidi akwai ne ga sijistan wannan gabu cinya biyo saidi akwai after iran ko Umiyan ya zuyo na maya kanin umiyan umaka makama magba la ya kara'u wa la ya kutubu umaka makama magba illa annahu kana ya ta'abbad amma wanda ya fi zane ya ji buta nan wai zuhiru zuhu da wuce laugan ya ji zudu wata kashuf dan gani bai ci bije wata takhalli wata kallul umar lagun wagon wujen yakon wagon can wujen yin dokun wa zalika fi asabi ila liyum in yi rin na madami dambe zai je lami tu zishi na. ibn kullabu na harbe yi nan ibn karam hmm. harbe yi nan yana har su kanu min ardi khurasan da na nadan kinye khurasano nan wa gaira amnal biladi bai ne Wa nan wa aksaru zuhurihim bi naysabur ba na mu doku ba na mai jima ba na zai ji lami tu egun dana a yi zijo a yi shi ne gan ne sabuwar na ebo e na ibnu mu jin rayuwa don kiyan ne sabuwar wucin har unwa da aka na prisoner ya gutata ko egun cike da kiya kiya baitul maqdis ebo na na nyu ni saboro na wa bi ci da beti maqdisi mu ci da tu beti maqdiso amma kanu tu beti maqdiso na wanda kiyo ade zai ji wuji kina a kira wancin wunin wa amaliha yani bai ne idan mun goba ne wale amali etu hmm. hmm? amma balare bai to sun Eh, la'un malu ko a malu eluya eh, ba ni shi e cici hmm? hmm. mi ga aliyakimi mi ga kimi we mewa la'akimi da katere yi we amilu yin mi shi katere joza ne lopin amina mewa la'akimi da sadu yi. wai amilu yin mi shi babo ta biya gitu a cin aga a fejin ma na wai ki amiru amiru da ce ta ake da point da abu ko wa baitul maqdis minhum ta'ifatun ki ya baitul maqdis da ma ada jama'an doci dambo ko hmm. kada aka fu ala kaburi ada alaban kabaru hmm. kabarin biyo abdullahi ibn karram ma la kasirun min al'amma dokun don don awamun nasu shi a ca mitattu zamun ci shi lishtihadihim wa zulfi aishihim ebo yin kokari na ya ji gun ibada jin gangani da to rayuwa na ele ga zudu don zulfi aishihim ba na rayuwa ji rayuwa na ne wa masarauna wa kane kunu min ne ga dede na ibnu karrami ganin ga al'imanu kaulun bin lisani da yanayi imani nan ga waje ga la ilaha illallah bigin tarayin mujarradun an aqdil qalbi ban bikin ban bi da yin yagbe wa amalil arkani kuma ban bi gabashi gafa man a karra bi lisanihi zane ga yarda jin zane ga gabe gin bi kalimati tawhid kalimai la ilaha illa na a gafa wa mu'minun haqqan zane ga mu'mini bi gaskiya yin wai ne ta kada bi kalbihi al kufra ka na ga bi aqidan kafirci ne gugu wata taslisa bi aqida ga su koyi wuta wadda ya a jami'a kawani na shari'a zannama umarba ta kanuniyar shari'a musulunci bi dokoshi mutaɓe wata raka mulugu wa ata kulla fahishatin umatun alfashe batalo wa kabiratin da zunubiyan kabairi bayanin warta ka ba wuce da wuji illa annu muqirrun bi lisani bi kalimati tawhidi amma wanda ya ga la ilaha illallah ta bigin talin kawai a ga fawa mu'minu muwahhidu a ga na mu'minu ne bi tauhidi na waliyun lillahi ni waliyun suku min ahli jannati li jami'a aljanna wa annahu la yadurru sai'atun ma iqrarihi a ga ibn da mala yalla ga bigin talin ne ya tunje jan duwa ne wala na adina lagun tuna. ma ikrari bil wadaniya kama la tanfau hasanatun ma izhar shirki billahi azza wa jalla kemina ya zagaye e zagaye ya ci yaci ba ci muci be shirku akbaru idan duyi ya a jun amfani anan falazima hum min hadha kawul daga babon nasu wale ga lazim ya ganayi annal munafiqina a gagan munafiki ji mu'minuna haqqan a ga a ibe imani bayan gaskiya wa kad akzabahumullahu ta'ala fi gari maudinin kitabi al-imam zinjani ga tsoyeci an ga zanne la gamanin tsoyeci ga ga na gamanu yo fi gari maudinin kitabi da na jo kaka an jin yau min wuli ta ga alquran wa wa kaka annahu jami'ul munafiqina tsoyeci ma ga munafiki labe doji wal kafirina bi kafiriji fi jahannama jami'a jahannama bainin wa zakara annal munafiqina fi darkil asfali minan nari umma ya ga munafiki fi tako tako tayin no fun alkiyami wallam taj wallan tajida lahum nasira wa ma zana jan taimakona wa ga zalika min al ayati ke ne kemini ayajo wannan sun sulwari da fi min da nas ne bai ta wani wa ta'ifatu minhum amma dai za mu ci dambobi miniyan zai she lamitu ibn karram nan ko hmm. tusamma al-muhajiriya aga ya aga muhajiriya ta bit tajsimi aja sai ga ga tsoye ci jismu hmm. ko hmm. na kan wa Allah ta'ala jismun la kala sami a ga tsoyaci na kan ɓace wani doshi yana kan ɓace na yake na wallahu alam wa yaqulun amma jagan innal anbiya'a aja fike ga hakika annabawa shi tajuzu alaihim kaba'irul ma'asi ha. a ga annabi ɓata zunubin ci kwai bata jiwo illa al fil balag inda gwayen yawu ba inda gwagamane bayan yawu ba la yastasnuna zina eh, ay ci daka wala sariqatan amma waye yayi ka wala za wala gair zalika mai ke wasu minut na jinna kana wa qalu amaga la yusafu la bil qudra ala ala gairi ma fa'ala a ga eji eh, tsaye ciye eh ya sha ma da a eh, ga eji tsaye ciye da a ga eji tsaye ciye ga tsaye ci da ikwa wa annahu la yaqdiru ala ifna'i khalqihi aga tsaye da iko nun ga alituji lakiya bona kullin bainuna hatta yabka wahda kama lam yazalla ta bai ga ali ga alita batin lakiya wajen ake wajen bogi aga tsaye jin nawa wa yajizu na kauna imamai ne wa aksar fi waqtin wahid amma ga jaizu e ba abu na ade da shi guba ko na gana lokacin minan walam katun katun gaira zalika a maje ganyen wawa buwan a gan sarawin bambin na jinan la yastahilu a talafin zubi ha wa yajun tsaya musulmi na yi imani wa nan ga gaidon ci tiyana fasara lau ma jahilihi amma ba na ba karrami ko mm-hmm. ci kan da ana fa wanda ya un kasirun wajen un kabirun hmm. wanda wanda zai ji lamitunan farufiya amru ila ibrahim ibn husaini amir sijistan a cala marula da ba ya tune ga amir ibn husaini a ibrahim ibn husaini ya tune sijistan nan ajiye ba min zalika an tuye jimamaki wa shi na wambawa wa kawa wa ga jejejejejejejejejeje ba zai tuwo da matsayi wa mara bi ihdari nga etu nga lawa bi faja'a labisan mishan unshaka unche wo fun mu'allikan subhatan bi yadi unchagwa sun tasabi sun gungo hmm. ma wa ashabu jama'in yi ci madan biyu alaihimul baranisu a kafin ko hmm. fafawa da wufa waje da amiyan etsiyen a ci gaga duniya a ci legan na ani yau mai doro jahili kunkumi etsiyen zanen kaga ya gunta to larabci larabci ta gyanin ma'ana wata ta kukumba larabci nimbo ya layi wani ji fahimta wa layi akilu wani to ganewa fasto kure a fati hatar kitab a cikin to ba fati ube fa badala alfazaha in ta lafazin fati a shi jaban wasta ƙara'u ta shahud a cikin ba ta yube fakara wuce ba gan a tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu le wuje ba maimakon waje a tahiyatu bi ha'u na da ha'u ba na waje a tayyibatu ya ta'u nan wula da ke wula ta'u fakasura ta wa gaizuhu mamaki ne ke ji ciwo ga nasu ciki ya daga fahim wa azra abil amma wuce general mutane ji kufi gigi shogan cata mace tu wa na kalabihim wuce lanyar da jilo ba har su garrahun ya bani waza yi, yi wa deceive haisu garram kashfu hazar rajul mana ibada na zane da jin zan wai wai biyan gici wangi ja wai fanka wai ji sana wai wai ji ja ne su wai legan zan ci ko wali wali su ko ga da wono ma ja ali pamba be ja ci wa qala li wuzra'ihi yatsu yi gan ibrahim ibn husaini na sukun mun ci gan waziru shi gan ma malufi shani kimiya je ti shani zan nabi bode mm. fa sharu bi katilihi a ti jin shara ga to eh, a ci laugun a ci shara ga ade ile ga alawan wu faƙala gan etu eh, gan lastu ara zalika mili ya gami guwa hu shahara nafsahu bi zuhudi wa la wuza an ji shi ele eh, ga zalai da tsaba wajen fala uhibbu an yata an yata dasa anni anni qataltu zahidan yuwa ga an biya ya labari gami ga wuza ne jin ruduna wa qalu zaji in majalisa yanci na gan war ra'ayi lil amiri ra'ayi na dai to to decide falahi qala wa inni ara annani an fi min hadha min hadha al-iqlim me ne ga inda mamin da gun yakin babun nan o hira mamlakati min wa min asabi magayaji shi li ki luga ran da jama'an da bayan da zai lami tune wa yatawalla qatlu gairi kan wai na ga wuna zan ci duwun wa jimiya fa'az fa'azama alai azimatan ya tuca wani layu gangani bi alikawali Allah ya kai mafi shi mina amma limam da kati gan gali ya dan shi yau bama ya jin doro na magadi ya gwala ku bai jin wani ga kara da wani wannan mataru iya fi maudinin biladihi amma wa annahu mataru iya fi maudin fi biladi etu na wato agule da nan doro mini ya yi jumbo gaira abiru sabili majigan na gogo ganin hadar loshin docina fakad a hadara dan mawai juga shi alalli fakaraja min nahiyati sijistan bi ashabihi ya? e ko kafa yan shi ne ga sujistan na gani bai gima kanta gani bai zai shilami tune wamta da ila ardi ne sabur wucin ma gashe ba arbi kiyan ne sabori fasta ahalu ahlu hadi rahabi mude mai tune sabur agugo gangan mai kiyan a welcome welcome a cin wati wata masa'u biya sai lati gwashi fiye wa albarka shi wa kabbalu a qabalu ahsanu a ce mu gogo gogo ko wa azumat alfitnatu ala alkhassati wa ali alilmi bihi na cai fitina wace koko ya ta zane shi zaci tsaci na gambe zai ji je ilimi na ibn karami ta ci bana wa ya amuru lamma rama wa ya shi fashtamu ila abubakar muhammad ibn ishaq ibn kuzaima a ci da ma al-imam abubakar ibn kuzaima wakana shekul wakti gara mudafi ngai manko ya hadisi zamani wucin rejin wuce bo lalura a tunga wuce ya wa imaman fi sa'irin ulumi diniya mai imamu wuce koko ya ce ulumi jina dini wa kana a samani malakwa shark ya tubu ilaihi zane gan a samani na ya biladi shark wani fe kawo si kalu bayan alimamu abubakar muhammad ibn isa ibn kuzaima wani fe kawo babagan imamul a'immati wa habru hadhihi al-umma wani sai ga imamu la'ayimma manyan manji ko wanda hmm. habul ummati fahina tafhala amru ibn karram ka kuna lambar ibn karram ma ji kamari waji waji ka sauta nan wanta shara qawluhu fi mali mai sabor e guma gashe ba kiyen ne sabur wannan kataba muhammad ibn saka sultana muhammad ibn saka ibn huzaima mu sai kawo sai kalo bayan ziyo hmm. yatsu wa annal baliyata qad azmat ala al bi hadha ar-rajul bala'i na ibn karram masiba bi akida di na ibn karram preach uche call na wa gashi bata cin ali ta jori yan nan mulware wa amarahu wa amruhu yazdadu kulla yawmin intishara lamarin mai gashi ba fundoro fa kataba sultani ila na'ibi bi ne sabur eto sai kalo bayan zane gikimiyu kiyan ne saboro na gan an yam sila jami'a ma a maraudiya sheikh muhammadu bin saq ngato waye su ne ngole misali ba ngato waye su da sokoto hmm? amma da sai mai tusa kudin nan wanda sun da shi bidan wanda shi abuja wanda shi minan wanda shi kazan wanda shi jindo ciyo eh ta ji misali minan e man da ci ta kaye tu daga ya ce sokoto ya ce sokoto dai na reply bai na suku mu fe la reply ya tu mi na ga yin do na man kaza ga ga wajen ti da wancan ga wajen kwayo wato fe kaya zanen zane gikin yiwu ejiye ne saboro nan an yamta sila jami'a amma ya muru biya sheik muhammad ibn sakun ga yando na muhammad ibn sakun ga gujinan ga wajen wala ya khalifu fi shay yushiru lai yando na mun ga yushawara gujinan ga wajen galiba ma fa jama'a alul ilmi kyaman yi koya kan wasta sharan ci mawa shawara da yayin faƙalu a cikin laisa na jido ra'ayin hmm. yi da ra'ayin da ciyin warshidu min ra'ayin amir ibrahim ibn hussein na jakun ra'ayin na ibrahim ibn hussein ji fi ikirajihi minan nahiyati yan yanin yu daga yanzu shona fa'amar al'amir bi ikiraji ita ne sabuwar rotun halawa ya ta ma fakaraja ma'awumin min a amasili ne sabur mun ci hacciya daga kiyan ne sabur wanda ya shi ne tabbu ne khalukun kafirun kira samanu mi'a har ya zashi amin tu za wunci jin 800 min min jillatin nasi gari tabi'i no ne ko min zawun ci ko kiyan lamin tu 800 don nore ban bambi ga magare jahilishi shi wamtar da ala hali ila baitul maqdis mataci halin na arbi walun duda ke baitul maqdis wa sakana hunaka wanci ma fili rayuwa go illa amma tabi illa amma ta arun biya su wa biya kaburuhu kabaru ma da baitul maqdis yukusadu wa yuzaru yadda ya kwalo ba kabaru a mai ziyaru min khurasan wa gaida da kin khurasan yanda da nashi jin najani zin da dana ibn karram muhammadu rasulullahi ba ibn karram ga abu abdullah muhammad ibn karram daga kinye jista ne tiyo ezu yo ne ummiyu na umma ba umma maka an da feda ji ibada a shawale ga mine ne lazalo dalalatu na yanzu su duji ibada mun ga da ilimi ma kashi wale zai da na bani su saki wale zai da na bege gemi wale zai da ne zan bicin wani da wale zai da na funduru azkaru shi wani jiza ku gefe ne ci wani gari ba bai zaci amma dai su shiru shiru yi da yake na ga ko ibada da wuce kwata zane jiki nan waje da nan zane madawa ilimi alkur'ana zane da wa ilimi hadisa zane da wa ilimi alkawari shari'a zane da wa ilimi alkawari fikiyya zane da wa ilimi ulumul qur'ana zane da wa ilimi usul tafsira zane da wa zane da wa ulumu ya addini musunci ga gajin addini na mu je ji ibada ngole awamu nasi benu afele ga zamu ci koyi lori zan duwa na gun kula kusa kore ya ji ga fele. ya mm. alali mai ibada ne zagaji mata ce ilimi bwana ifu alkiya ne abin wa lila doro ya allazina dalla sayum fil ayati dunya ranaji yana ji jo ne tuna lo jo na ayana hum ya sabuna nan yusne suna ce lege tuna e ne tun kirkiya yelo na mm. ezu waili ni kanu dulo tunan Mm. falam annahu la ilaha illallah ga ilimi kyadi da wajibu ta bi gaske na sai Allah wastaghfir li zambika ma ba gafara ya zunubi yan wani zane yi manna unde falala gan zane ji ba da maje ilimi yanin shaida Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti kaji jiri kyadi da wajibu ta bi gaske na sai Allah ran malaika ya majiri magan me zai shige ilimi nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta annabi gan annabi gai za ma tabnu adam min qata amulu ila min salas ko mm. idza ga ajan da tun ba ta ba sai wuta mini wai kiyo ilmun yuntafa bi ilmi na ji amfani nan gashi shi wajen rayuwa musulmi wajen ilimi amu wada wa ilimi amu ikra bismi rabbika allazi khalaq ba bi sunan ce ciwo wani jahalita ne ngai aya na kan cikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama zane ji alkhair ga mine bunin ngai zane ga da wa ilimi ce ke Allah uzan wace nan annabi sallallahu alaihi wasallam kai alquran ga hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun in ba zai je ilimi na be zai je ilimi na ga je ni aisha eh eh yarfa illahu amanu minkum zai imani bi mine ya bada tuci Allah tu wallazina utul ilma darajatin al-imamu ga ababakarin da autuka lau jabta, ila ma fi hazuka in akalta ila ilimin takunu bi imaman muta'an in nahaita wa in amarta ababakarin da autuka lau ajabta abakari me yiwo ga na minar ya jinwa gore ila ma fi hazuka in akalta da be na wadi rabo wa ma di amfani na da kyau gai da hankali na ila ilimin kunu bihi imaman da ilimi da gwasun katun biyan ne ga ga fi da shi ila ilimin takunu bi imaman muta an inna haita wa in amarta wa gaji foro gan aji aga aji ebo ne te ilimin bo we gangan wa magaji foro gan alugwa ga ga alugwa ga kiyo ga alugwa ebo ne ilimin we gangan ilimi na le da na nafa yana luka nafuhu ma dum dumta hayyan wa yabqa dhikruhu laka in zahabta yana luka nafu amfani ilimi abiya we wa ga idan rayuwa nan waya baka laka zikiruhu a mafi tuwa ya bai ilimi wuce in zahabta wa gada nan imam bukhari imam muslim abu Dawuda, tirmizi ibn maja imam Nasayi ko ibn abdul bari imam malik imam shafi imam amudu na imam al sufiyanu sauri sufiyanu ibn uyayna ba ta mu ci naji e to ya ke wa gayi fi yi ade su ci ade tu yigan da mulki dici zamani a ah, ade ade tu labara a ah, so be ladi labari a ah, nan wuje ilimi akwai kan kuma je ilimi awa waya baka zikiru laka in zahabta ilimi na wale da hannun rai wasiya na mai jiyo da hannun a da kyau gabi le ga zai yi wani kin da yi na da su kya ma je latu ilimi mai lalo na wa mai da ki bane ashe ba jiyo biyo cin wasiya min nauli wala da baji katu a abu sarata sahabaka fi sama'in qad irtafa'u alayka wa qad safulta farajiha wa da an kal na fama bil buti tudriku ma talabta iza abu ta sabu kafe sama'in za ba ciwo shi wagal ya yadda samun a ganin da zaka zai na ki zai gani fitu ki ke zaune amma ba su suku wa qur'anu ku fiti wa hadisi ku fiti wa kazaji mu wala arabci mu biya usuli mu biya kawaidu mu ta ga gutun rani, ba ta wannan ɓe wa maidana farajiha ajoyo bocin da siya nan jofa gano ne wada an kalhuwaina e zomo lawo luga fa ma bilbuti tudriku ma talabta un ji biyan na kan ban ga na wai wada ne na re wa in utita fi tawila ba'in wa qala an-nas innaka kadra usta fala ta'man su'ala allahi anhu bi tawbikin alimta fa hal amilta wa yin wuti tafi tawila ba in so cimra ki ato ilimi layawe wa na an-nasu eh, idha yace ga innaka kadra ustaza kaza de la ture ilimi da biyu bire a ta'amin su'al Allah anhu ga yi ya minci wasu kwa abiyonga wasu kwa abiyonga ilimi no ke dena alimi tami yawa ilimi gani fa hal amin tan gbo lotun biwi ebogo ezudu jikatu unde muhimmanci sarawi wa ra'sul ilmi taqwa Allah haqqan walaysa bi an yuqala laqad ra'usta yana kishi ya ilimi batan ngai wode da su sako inna ma sha min ibadihi al ulama'u le sun ga min yau ga zai ji ilimi na no le ibnu karram ummi yo ce da ji ibada ya e zama ga ji ibada mu je ilimi ba nan nan wa jina wa ji ba nan ta canja da e baki woni ni da e tunan wani lonin ga ɗaya bai ba waya ne mu ko Number two, ebo ibada na wọn jin daa nínú èrè àfẹ́lú èkì ọ̀, èrè àfẹ́lú èdà kìrìkì àtàfikì ẹ̀sùn ebe. Ta. Number three, àmá àjúgẹ ìlìmí gangan wọn jí mọ́yìn àyà ńgá gangan. Ta. Ẹgbọ́gọ́ anigata ibn Karamijo, Ebogo sunna ya eji sunna be jahili ya. yaji suna da jahilciya Imamul bukhari muslim abu bata man na man jayo ko ka zamanin ne imamul albani ibn baz ibn usaymin mukbil al-wadi rabi'ul madkhali bata zanni ji ki jayo man wuci koyi e e ya bago eji sunna bi jahilciya Nole Ibn Karam, mu lazudu ko biyan wanda yin duk wani na magai da sai fuza jo o ji ga ibon ne zai za mutum mutum yayin na wuce halawa ganin duwa nan gaji na wa jare ina lauga yan na genan ga ilita fi su ko ni da hadisa ne muhammadu na ta zuna taraktu fikum amrayni ne guba lugwaye lan tadillu ma in tamassaktum bihima ya ga ga suna kitabullah suna tilita fi su ko gangani be Hmm. sun nemi fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul ya ga cin le bai ga da je ba su ko gangani be tuci mana alqur'ani bai sunna na an ta zune amru ibn ubaydi killai zai ta dan al-itizal wa sarawin zamani uci ibn amru ibn ubaydi fe ji zulu wa ga liyo wa ga waliyansa ko wani nan akidu maja antu babu na kullukum yamshi ruwaid wa kullukum talibu sayd illa amr ibn ubayd bata zanu da dazin da kara kara yin zando zando ta adu be mi su e bo e boye na wade gobe su na ma ba mi amr ibn ubayd so e boye ba da sun wani nasu da ile ga kirki ga da wannan Allah kiyaye mu mhm. ngoli yan wuce na mai ibn karam sai jina akida na gashe ba kinki cibo kiyan kurasa to kiyan ne saboro to kiyan betul makdiso waga ciyan ne legban eji guta ta nan robolo kashi ngamma la alul bidaiji eza eza dole eza bi kefu eza bi kefu eza bi kefu jadu bin dirham kiji faruwa wa le ga jadu bin dirham ga wale tun fa na jadu bin dirham hmm. ko wali alli za dha khalil al-qasri bil jad yawm zabaihu al-qurbani hmm. iz qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musal kalimad dani wa ma le ga kiyo a ga ne da jadu wani da ga zuwa ni amma mi jadu tuna jadu jadu za ba jadu za deba fi zeni za wani cikin jihar bunu sofuwa ne ji ga ni ako ji kiyo ya gama yi wani zai ni kan gude convince ne to na maji adawa na kida wanci bai tiya biya waye tiya turu ziyo turu jihar bunu sofuwani mutu jihar bunu sofuwani ni wani aduji kiyo aduji wu amma a tu jihar bunu sofuwani na ji a kida na de sofi za nuna e ciji mini zai ji abe adu sofi na gai e ziyo ahmad ibn abi du'adu Hmm. Ahmad ibn Abi Duhaj na ganci zugun nga bai zane idan majalisa yin su mamunu shi nan wuci ya su convince ga akida na dina wuci bai zaje azaba ganci na malali mamul imam al-Barbahari hmm. nga al-Bidai cikin kire na yau masiba ngo ci furo babu ala jiki a ala wuti ya aja face season opportunity kando no opportunity ga ga jana ga no wagu jiki yo agula tu Allah kiyaye mu Eza zai dambu Allah bakabari ibn Karam ko awamun nasi masu kuma fe jiki a fe lokabarin ibn Karam ya ciya a da wa albarka da makamancinsu. Nga wale na kiyaye ba wuyan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. ta makala tuya alkarramiya yaji ma na da na ganin a ga imani gai kaulun bin lisanin wadda ga la ilaha illallah bigin tare kawai amma aqida na tsawa da gbon na agun da ba قالت العرب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في kulubikum balare ba su maji a gan ya yi imani ji sai ci gan ede ga gan ya kijan lo musulunci ya batuta wallan ba da kulil imani fi kulubikum imani lagandan aragbani ma lajiki an lagandan ya gbe ba shan imani dabo na dan ya gbọnan imani ji kawulin lisani kawai ya gan mala sashin a salafi gan laisal imani bi tamanni wala bi tahalli walakin ma wa qara fil qalbi wa saddaqahu amal mun ji godo fi waje tamanni a gan gan fi waje fata shi amma ma wa qara fil qalbi ne da yadda gona wa saddaqahu amal ya tumu jikiyo ya tumu mutu ebogo Alhaufu, arraja'u arragabatu arrabatu alinabatu atawakulu pata na jiki yo ibada yo ne fiye gbona ezamulu je ezamulatu ilai ma jibe wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa antu min bil qadari khairihi wa sharrihi ibn karrami je da daga ne pata ga daga la Allah ni wa jani ndoro make ndoro make imani waya Allah kiyaye har tu babu na ga tobe zake lotun ya ma'ana ya e shishi shi shi ga wani musulmi wani ji sallah wani fi azunya wani wazaka wani ji aja wani gba alkur'ana wani ji tuba wani ji istighfarwa wani abu wa kabagi wani abu wa nabi wu hmm? wani abu fake da ji to shirka wu a ga imanu da da boto sun wani nna ake da ibn karramu shi na Allah kiyaye mu a kan ga ibi ake da trinity gwen gumen doro jiwa

a mai gagun ta manzila ta yi ne wani galo na wa zuwan na kemina mutazila shi gana amma ke gaga imani wa gumi kemina murji a shi gana kaga wunje laifin ya ka bayar wuce halalliya wai muminin bi fasi kun bi kabiratihi wai mumini da imani mai ki bai to ya ka bayar na ngone ya gashi shi wai dan ci wai wuza wai gazayi wọ́n jí ni wàtú àmọ́ àwọn tó àgàn gan yẹn ní ipá tá àrà àmùgú yìí gọ́ káṣí tó mọ̀ wágà wọ́n lè dàmé fásitì gòrògòdó yìí máa nẹ́dẹ́bí nẹ́dẹ́bí àmà ẹ̀kan fasikanci nke ẹ̀dẹ́bí fásitì ẹgbẹ́ tó kàbá ìrí náà wọ́n lónà nga ba tó ètí fọ́ àlìkíyà mi ń ládàá ní nga ba tó ètí mọ̀ fábìrì àmà káwọn àdánù àbí adìkíyà fasikun bi kabiratihi ku yau ku? Allah kiyaye mu a kama lutun alfashe bayanin lulu wunde ka gambe lamar sun gala ya lawa Ni a gumi muminu mu wahidu mumini ne bi tauhidi da gaskiya na yin domin taimanin kwa wale na ke ganna jidediya ya da min ya imani ma kana Allah li yudi'a imanakum kada afla al mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un alega khushu da salon da min ya kibo imani allazina amanu wa amilu salihati zai ji be imani amulatu kirkina ashe wa alega ya da min ya kibo ya da min ya imani wa alega akida ibn karramu nana branch yo mini branch ya rijawo ko hmm. <laughs> asirin ne masu kun fi ta kafiri shi kutubi ya shi zai je tu sai da kutubi nan da albanna iya gani zai je tu asirin albanna nan gani zai je tu sururiya muhammad naif surur zainul abidin da ya tu a shi nan bata a gan albani da usaimin biyaye ibnu bazi a gan a yi murji'a rami a kila a ga a yi murji'a nan hmm. ebonin ne man na jeji takafir yau kamu bai ni ba nun gala cin ayi o ka ci an gayyar jawuli da ne jiya da yoto jira jiya murji an ga da wannan ebe ne a shiga imani biya umekiya man na ji maga imani biya umekiya wuli ta da lazina amanu imanin ma imani mu Murji a shiga tun da imani ba man na ji maga imanu qawlu wa amalu wa tiqadu imani e guyo biya tun biya qida wa biya umekiya ko hmm. murji a ji istisnawu imani ba man na ji mai ji istisnawu imani ke istisnawu imani ba aga gazagan a muminun anta in ba mumini wayo in ga ba oga su'aluka iyaya a e ga nawa gimi na bid'u in ga ba mu oga ana muminun insha Allah ni mumini ne in ga ba su kuna in ga ba mu oga amantu billahi malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir e ya jendo ga ya bunwa dike waje e jinna jiye budi a su da yan tazkiya amma ga wale murji a jinna ko mun gane hmm. a gatu babu nan ya zaɗi ga layar lawo gani a gan washe to waliyan su ne ya tunde dinawa lo kwata nan dudu wani ya ganna lo a shin ade waliyan su ko da bukashin adiya? Hmm. ade Allah waliyu lazina amanu yukhrijun min mina zulumati ila an-nuri hmm. Allah ga waliyan zai shayi majina wajen wajin gaba ga baji kolo aski ko Allah inna auliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun lalle waliyan su yace da sun da baya razan da madan baya allazina amanu wa kanu yattaqun dan ja iman ja amadi da sun su yace na annabi sallallahu alaihi wa sallam no Allah Allah subhanahu wa ta'ala ga allazina amanu wa kanu yattaqun annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ya bugo yana lazaje walina imani bi da sun su yace man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya dan ga ibi imani made da to yace nan zalim ga fi waliyan sai ci annabi shi madda falala ga wali bata ba na wali gaji ba da kanu junka nabiyin wahidu afdalu min jami'il awliya annabi ni da falala ga wali bata har to babu na ga da daga la Allah gani tun da nawa bata nawa lagun san wani waliyan yan na sai gamana mani amal miskala zaratin khairan wa يعمل مثقال mithqala شرا sharran yara wala ga alam ya to ga ibnu karram bayin nan wale ga agula ga munafiki ji mu'mini ya ne ji imani agu men do mutso imani agu an no le ga nan mo le bona munafiki ta ko ta na ta ne ba dan na munafiqina fi dalkil asfali minan nar lan tajida lahum nasira wale nifaku ne nifaku li itiqadi Allah kiyaye mu ga lo litafi salikin ibn qayyim wa alimu bayani ya cinye nifaku amma dai zai da bai ke al muhajiriya mini no bi ga bidiya ga bidiya tsai da dai yende ba a ya ga jake lami tuwe ba no to ga tun kana ta tsoro ku ati bidiya ndo ci da ba ga na tu da patan gugwan da amma wanda da kilomita kamar sabo kibo mun ta ciye ba uwa za mu ci shiga Allah wa jismu wal lafazin kalima ya jismu mun bai da na nafiyan wa isbata mun ta kalimu ne gaji kiyo a ga yuzo alu sunna jiganci mazuku ya da gagagan Allah wa jismu ko Allah wa jismu aja giga kiwali pa ngai ga isbatu yadu wal da sifati ga wani kpo a ga ƙur'anu ji tabbatar wani sifati na ji anini amma wani ji kiyayen ji ji su mu yi zai bago wulugwa ko e zama gaji gaga a yana wani kpanin allahu bi halitta shi a gandun na ji daidai bane takamis da shi she alkarami ya ji ko ibn Karami ji a ga ke gaga na bi je jinsu ni bi wuci koyo allah kiyaye a gaban bai gama na zuwa bayan kiwo ba sa koyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gole na ji dai daidai annabi shi jiki a sai su gamana walau ta kawala alaina ba da A annabi sallallahu alaihi wa sallam. ga uktub ka annabi annabi ya ga zanga-zanga ka indo ne ta yi sun bu na annabi ga gatu yagba wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha hmm ebogo annabaji ejus ni biyan kaba'ira kasa za'ir na ma ni bin ci hajji hajji na ejiya ikirar ejiya e ikirar tuba ma ne yake lulluwa ba sa da murabbahu fagawa ya fi lalaka Allah ma ta kaddam min zambi kawai ma ta karo yakin mani mata wale ka yaje ka siratan mustaqima na yana da argument kwaron nuci har tu babu na a shiga bishi jiddan ya ce kwa na yi yin wani wal iya billah wani ya gani na luwa amma ga Allah da ikwa Allah kiyaye mu a ga Allah ulla alitoji kiyabawa Allah alima Allah subhanahu wa ta'ala gan in ya sha yi zai bukum wa ya ci bi halkin jadid wa ba to ya ci nga nga ya ku down ta bibe zalita ne ce kayan wa ma zalika alallahi bi aziz nama ufiye na wacce ku ci zai ban to ya ci ona kullu man alaiha fan yanzu ta bane ga zo ya buka wajura ka zul jalali lika ga ki fiskar ci karamiya jibe ma a gan wuye a gan jaye zo babu wani ji ni a cikin ade ya tuku ba nan a ban ga liya alusuna ya jiki yan ajiyar da bai ruwan ciya ya ba ki boye boye na aga ade mulki ji tuku ba ya jo ya ji nan gole na ke mafi tinagu ko zane ya oda yi yi lada da ba to zane mai ya oda yi wuce abu nan za a lamito aga gaide kakai amma at the end wale ga ibn karam na wanda zai jami tuna sarawi a can lamarin lada bai tuna ga ibrahim bin husaini na ya tuna sijistan a sha wale ga babu wannan ebu wani ya zashi wanci da zai jami tu sarawi na wanci lagu ganin mutanen wanja yana decide yin babu gaskiya ce wani ngai babu aya don ba hadisi don kulja alhaku wa zahaka albatilu gaskiya bi ga da. wa maktalafin fi min shefa hukumuhu ilallah yana ga da cin libati ba na hukunci ya ba ya ba zibo ya e ba ce wa hukima fi ma na qawlu malikin kadimin alimin alimin ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima ya jiri alalhalkimin kadar wawo kima fi ma bayyana ina ga ba kun jakani bane kaulun maliki ga yato yace ya buga wale gan shahara yanzu ko ya bonu da zai jami tu sarau na wuce laji ground ya nun gana ya gaskiya shin wajin daidai kashe wani daidai ya bu wani gaskiya kan doro pamba biya na bibe su ha dushi wani dasa da yin mun ji biya man doci bai jama'i man wuce shi ya bal man bando na man gaje ilimi kana abeke man wuce gaji infiradu be gandwaci na bawa ne bi be sahabe ji ta ci ba ne ga wuce fi gama nan fi muta arafa waja abihi man ba ba'dahum ruda bal zojir wa malam ya kun ene fi fi fi yin zamani sahabe ji a ci nan waja abihi man ba da zai wabi zuma abunan a gabi biyu nan duk da aga ya da tun bazu jira fike wani ki lugwa wale ga gbani na ibn karram wale zaje na dan guru ya e lami tu zanen maka zanen maka qur'anu e ba da bai bada na ne lami jikiyo lami e ta tu ka ta yau eh hm? ka ta yau mu hm? eh ka ta yes ka ta yau mu ka fati ubaja amma to su kugiyo mun <laughs> dai zai jami tu dan guru nan a shawale gan hasowabu wuji waje zajami to wadan ko waje zajami to wadan ya ngai di tamiye sawabu wa ene ne di tamiye gaskiya bone yi wajin daidai bi alqur'ani wajin daidai bi sunne wale baka shi wule ba sabe ta ci ka ta ci wa ene ne ga di tamiye daidai bo ngai ga ci ga wa be ga di ne mi shambu waji daidai da ko da kadi kafara ladina kalu inna Allah sai ibn eh, adu ga musulmi nga ibo a ga gabo wa be ga adini ya mushriki yo so aje ni da bada to ji wa ma wajadna li aksari min ahadin dok nun mu zan yi asha al kawli ya da ajibu ta to cha in wajadna aksarum la kafir dok nun do aci ci mana be su kai in tutu aksara aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ga mutu dok nun ali ta ne be tenki mana ga be ke koyan gboro lugwa wa qalilu min ya shakur za dai gimi ne wujo ga jebu e za ma ke shi ga daga na ya e ji san mu ya alkasratu babun na bani nan ke da masalatun sha zanu ci tsaci ci ga ya ce ya dokwa ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga alguraba abu na nufi sa'a sallam ga badal islam gariban wasu ya udu gariba musulunci ta ya ga majibaje shi ya ga fatu ba lil ba wali yayi do kuma bugo ga al guraba wuce je ga nama ga nama da dalili da Qur'ani ba sunna ba ga manan fa fil akhir lebele ijma'i fa lam sadatu kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khatar wa fil akhd bil ijma'i yazlagu sun al ijma'u ji وفي الأخذ بالإجماع فعلم دي بي سعادة يمويو كما في شذوذ القول كمين يزو تشذوذ مثلا في شاذو تشي وندي النوع من الخطر وندي دنجانا ngole don ko fagada alikamu shi usuli lakami ya al-imam abu muhammad ibn azmi az-zahiri ngene ya shazuna ngai ezulagun gan ba aya ba hadisi ba wa nabi ta ci wa wace gungun addini kawai gaji zai je lami tu gwan wuce na danyi jiji ya yi wuce tsogon waji gaskiya ya ganna sha zuga da wani ku yau ku so wale ga shuzuzu is what is bad ibn karam no le on de zai lami tu na dan gurin alu be ba tunaki ji faruwa wata sabila hagwa wata sabili giya wata sabila hagwa fi sabilillahi ta sabila za adini ro hata sabila hakoro dole adili ta fi dauna bakar abu zai kai ga su ba wato nan ba ne ga asali ta sabiyo su mun da ba musulmi a kiyayen biya laila ta sai bane kaya ji musulmi sha a ga can addiniyar india ci shi gani bi addiniyar mishan shi ba ta ga to fe zan ci gada ki ya fari sayo ci ga gutace ga gutace musulmi ba Allah kiyaye e zagaye yi zagai yuzu e tasabi wani ina ne bisa sallan fiye ba ne egwa hmm, hmm. amma su faye shi da sashe ubadu shi aji gulu mutasabi ni ba tu babu nan wace atos wace atos ne tsayi wace ga sautu shaitan wace ga habulullah wace ga subhatu wace ga almasbahatu adi ta ka kai hatu babu nan wace wato ga tasabiya na da albarka tu babu ne kaga ya zawo ma ci da gunu go diga shi wafe da lafiya nan ba ta ne je gulu fi dini na le ba wa ne ba na. Wannan ne Hmm? amma ebo na wale zai bai tasabi na wuce alaƙa zaun tashi da miliyan hmm? e za da bai la tasabi la zaun je ebo tuna ya bana tasabi is part of their fashion kem ne zan ce la bayro hadu fon hmm. mini ya kwaliya jona haja zan ce la tasabi kibo du fon mini ya kwaliya bu kuyo ta te bogo ibnu karram e, e, e, jama'a ta bayani a gumba fatiya waya in batayya in waya larabci nke waya wale amma ya shawara ya cinye mulanwo ya tuna mai ga ibrahim da lusain na magan ya jiki ya wuwa hari ibn hmm? ebuwa eh. e na toze ebuwa na gama na sun ci fi wani jife su gama na jinin wọ́n jí gáyìn akó hmm. adeza dabo kyamu da jiwai bari nan da zai yi jaya ne a fetu hadisi to support maza bayan ibn karab da to falalwi babu na adi hadis na alaɗe gan ya fi ummati rajulun ya kalu muhammad ibn karab yuhuyi sunnati a gan anabi gan aluman wa bide za dabo ne gan muhammad ibn karab nan ga fe dán sunan rayar inna lillahi wa ngole in bidiya shi ya tsakiyo yanzu ga malata nabi a cu amma ka zaba alai a mutane dan fale ta bawa maka da min na zanga ta ga malata an be diga ngai zaman ci wa ya mi shi nan ula ulatin ya su jistanu mu ci be da kiyan ne sabor mutu ne sabor da su yabo ibada nan waye jinan ya e zayu jikiya ugo ebo nan go do ga eji dabu wai disifu zai ya zashi dabo wadda ga yaji ba da waje ilimi alkura wanda ilimi suna uji waje ilimi a ta hmm. ya cile hmm. yare waje ji ba da ya o a cigar ndi wani gaji na gwangwal yadda ya yi ko number 2 ya zashi dabo egbogbo yana da ya wani wagagan doro gan a ya yi cinto libe mizanu shari'a biya na dewa gan wani wafi a sai gaskiya a ke ya wani na ke yi kuskure robe na jidediya ku yau ko number 3 eh zaji dabo e na yake e la decide yin gaskiya ina e, ku ji gaskiya ne kiyo hmm ji zaji dabo ina yi la decide yin ko gaskiya ina ku ji gaskiya ne kiyo wadda zaji dokun na jami tuwo na kashin wadiya wadda alege zaji jami tuwo ya ni amma wagan hadi affiliation ya gun jama'a gun zakan mu amitu amitu mu ji daidai mu ji daidai an ga wale da ke kuskure bi mu e za ji ke dambo bai mu e na aye ina ye lami kawanyi na nga yi gagagan waye ji gwamnati to ko bai da shi kai wai ya abe ki adiga le ga waye ji gwamnati to ko bai da shi nga waye ji lajo nga waye ji gidan nga waye ji lozu nga waye ji waza nga waye ji utuba bona nga waye ji da ne ka tu bona ga he za da ya sika ma ne ga da wannan aga mi tuwe wale ba wale ba an wale yin na jimin jimga yi miza mai shari'a hmm? wale ci ya ditami yan manajiya zanwaci ya jije ya ditami yin salafiya ditami bin masala zanwaci kayi wani gbogbo ya zai dambu ya yi mini aga salafiya a majiyar kwaya salafu je lamitowa mun hmm. ya can ya kwaya mina manajiya salafu jo ya zuga ji jiya salatu ne ma hmm. ko yanzu zuga cin yagan wagon yadda ci shi ma ya kwaki mm. da halus na cewar jama'a wuro ya zai madanin gai jami'ai lagos gai jani kan gawa ya salafu a aqida ya salafu salu ya zo sulo jimma izanu ji ali salati miyo mil jima jimati fas'au ila zikirillah ya zai madana el eh, wa jimma ya e ji musulmi wa jima don gaggowa nan a magana kwa salafu ga ya labito a magana ya nan gaskiya ya yes a salafu saluji ajiye daga sai ni shi shi zamani ni wuje ni gugu ga sanki ma ka balakum minan nisa masna salata wa ruba Ijima wa mataci bu ibn abdul bari mun la ga ijma wuce bi al atami bi abubu ibn Kudama mun la ijma wa ya al sunay bi babu al muguni ya bubu ibn hajar mun la ijma wuce bi fatul bari ya bubu be man jika kai to su a aga akida akida salafu saluji mun ga da wannan yana salafu salihu ji ta ci wani sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati efe fiyazu e ya ga tsale ko hmm. ya mai la salla ya ga tsale nan amma ya zai shi abin da mitin jiji gan faci ya la'idi don e ya bai biya din daidai tu tuji min na ya koyan salafu ya ga da ka kashi hawa ne hawa e ya tun yagban ko da zai shi a gaya ko koya salafu salihu ju nga ya dikiyo nga ya lamito amma so ga shara kpata ya kafiri bai to a suna riga ga halu bidai bai ni wa ya kafiri a dai alulu wa idi wa ba su ko fa ba su ko jan azaba ko rabbana na wali kuwa ne li ikhwanina allazina na bil imani fa kufa bi bi ne shi zobe imani na musulmi na su amma yaji bidiya a ti dai imani na agada da na. ida maji nan a kan ashara kpata ya kafira ma ya kiyo amma ga kuna salafi ga ya lamito a kida ashara ya ga amma wasu lagun ashara kpata ya kafira ida shi nan da su ne ya ga a kida salafi ga ya lamito a su ga mana da addini a ga reference jabuya Umar adawa a gungun tamamul minnatiyo ya albani na nufin jijima yin goyi eh agon raful malami ga sadaka Allahu lazim man na to shi nan ganan waga wannan da raful malami ya wuce ne daga cabar ya karshe mun ba mu guba ela a ga ya karshe suratul suratul kafi ce ni fenci ba shi Eh, a karshen sautul kafi ya tenu kanci ba cushin ya rayu majina a cikin tafsiri dewa ibn kasiri al-qurtubi ibn jariri tafsir al-bagawi kadiri a tafsiri ne bata cile a ja ale fana lanu kanci shi yango do to aso biyan ce gungun gocho hmm. ro cile ale ya mai ma ko ne a ga jigan yan nan da wa rabi da ba zai ga gawuci nan sha ba mu ga wuci gunga tafsiri bu don ga yin wato bo waye wato kin yayi liye a ba shi kenan ba hmm. eh bode gamane ne ya so ya don egan na jema dambo egan na dabo tafsir yamma wuci ko ibon wa don wani tafsir jima kanta iwa waga ga ibnu jariri cin ne wata al-qurtubi cin ne wata ibnu kasir cin ne wata fatul kadir cin ne wata al-bagawi ne wata adu bayani cin ne inda tafsir yanzu an ci ko mun cin mun ci gun ta gun da da wata eh. tafsir shi ya ja ko tafsir ba cin ya ja Allah kiyaye ba ta ne mu je ba ki da kuna salafu salihu eh da shi nan da ce khawarijin ji ji a ya tiya da gunkwa amma a sai ga zai je ge mana a tiya da kuma ya a tiya da ji bombi a tiya da wuzaja a tiya da ji confrontation a da ce mulki dici ta kuwa ko a tiya kya da rungun a ya ja amma a sai ga zai ga tiya a ji sheri riga to zai je tiya bi bi ko na ya bane zai je tiya ne ga annabi ga Allah mini abu ga bu imran ibn atani shidan maganar tazibu tazibi ibn ajiri wanda walagan na jibi awai a wari jiga a tsohon mai mai zai majine ne ga ku da jacin mini a kina salafi budan ya da ji na ta kafiri je yiri yiri create ya ci bata yi kafiri police bata yi kafiri immigration bata yi kafiri lawyer bata yi kafiri kaza kaza bata yi kafiri a shayar bata yi kafiri kofa bata yi kafiri bando na go national id card na je kafiri in naji ba bata maga kibu don a magana a kidan salafi gabu muke dandu gaskiya fi sabi la yi, gazu ga mani da dojimai mata da manyan sun da ji zamanin na adicin da baga ya ce vocin bu ya kuya kuya ko amma a gaza ndo ne ga vocin jani na ake kafiriya ya tsalla lalata ku ebogo wale gan ezadambu wanda ba ta yi kafiri ga yabo ga kijo da ga democrat ga to ke democrat sun bene ya ci na Qur'anu da nake ba ware mu maje mu jita yi biyu ta kafiri jin in za gi shishi wa gogan aila nan waje ta andoro nan dai dai wa amma waje ta kafiri daga ba ba ni arabe banduru na wa yi zai kafiri da arabe banduru eh za shishi wa dabe banu ka sallama wa jan abi sukun kun na burawa min ko mi mata gudu na min dunillah nami ba ji ta gudu na min dunillah mun sallah su ba wa ji nan nani kuma da ji na burawa min ko mata gudu na min dunillah na nai yi ma mafi musulunci wani ton da kwaji bata musulunci wa mafi na lo musulunci lo ani iga ile ga ya ci bici ko ya ji kuskure yi ce ci bici ya ma ya kara kara abu raira ga anabi ga anabi udu la ya ji mi ba su ko addu'a su kula nan mu ba in nan nan lalo musulunci nan nan wusu lo zan doru loyin hmm, hmm, wai ba lairi bayi waga ji akwa anabi su kwa anabi isa magan su kwa jin forogo barran biwali da tin suji ya nan na dum to ya da rayuwa ne Allah kiyaye mu a daga ibn karamugu ko ebo iri na ya madabo yana ya decide ki lagawa yana wata gaskiya na wato daga ya na gwamnati ya lagwa ko gwamnati ya wanwe na a lagawa ki wa ya fi kama na gadi to sun faye abu mansur al-hallaj abu mansur al-hallaj sai ga gaza na jara al-hallaj ga ajaja su shahidi ba ajaju na abu masul hallaj hmm? abu masul hallaj ngon ga lawo to shede hmm? jadu bunu diram awwa ya tiki wawo ya tiyan bidiyo jadu bunu safwani awwa ya boki ya tiki wawo ya tiyan bidiyo ibnu karram agagu ametu na ga umma lawan yazo hmm. enu tani jidede sai da kutub awwa kila ci wo ya bo akide khawari ne je takafiri nun ke ji uzane hassan albanna awwa awu ko? da mm. da su shukuri mustapha awwa awu juhaiman al'utaibi na ji fitina haram nan awwa awu muhammadu yusufu awwa awu da ni jaki da ajin wawu hmm. ebogo iriful haka tarifu ahalau a cikin manjigon ɗaya gaskiya wa ɗaya ta ce gaskiya ne ta'arif ahlau ɗaya ne gaskiya ne da na gaibe jino shagbiyar da na gaskiya sabuta society bu gwamnati ya tibi na kun sarawin zalunci ma gashe ba so ya zai gaga jati lega zalunci wai gaga ya tiyan gwamnati wajen abin da zan yi bata amitattu alalima zalunci a jiye jino fitina zalunci ga yajin gwamnati ga bak zalunci a sai ga mu je biya ta da jika za ma ga ajiyar dorowa a lefi liwa zan ci adawa ba so yi guwa ba na tukun kangana mama shi ba tsayan. zan ci magama shi ba tsaya ci gabi to cuzu ya jo ya ta sai kontinu. ba ta wa ruji kadiya ji gafe jin irin na jo abu kata da alfilastini abu muhammad da makadisi abu muhammad al-makadisi abu kata da alfilastini gangani bai abu amza al-misri eh, <laughs> gangani bai abu hamza al ba ta zanne shi akida kici da biyan akida wariji shi ko dan da abu wasir turtusi ba ta akida wariji da biyan amma ba wa bicilo fi kin nasara kin yangila ba wani shiga bai jin rayuwa a ce kata kada ya ce ku ne to an ce ma ba ne fi kin musulmi shi in ga yi jihadi wofi shi wofi in ga yi jihadi wato wato gufo njẹ́ àkùnbánu tó fẹ́ gẹ̀ àgẹ́ ìgbàrúfù àti èjì tẹ́jì pápátá ọlọ́ àti àwọ̀ adé kọtìlúhùn kọtìlúhùn wala yin suron na Allah mai yin zuru o kalimatu Allah ya luli ma a cinye <laughs> ba zanuwa cewa shi ba gofe gangaya zamani anabi aga yabu kuma anabi wato ga yadda yi borobo wani ana nabi yi lakarib mi anabi mi yawanci gama na anabi na abdulmutalib a sai yabu kuma anabi wato gi boro sabi ya jikiyar zama ci biya bitoci Wujin hanya na bijan, amma ya gbaru fiye ko da aka fi fitinan ya ta asofi ba nuna ciwo, ya ga ya ga ya umarni. feti ya tsiri ga ci magun ya fi magi allah kiyaye mu a cagin lada ba abubakar muhammadu bin sakin na kuzaima ko? Mm. nga yi shekul wakati nga mai la'in mace zamani wucin wale e gan a shafi tina ga tsami a waman ji e gan a ji ne gan wali ya kaku na ibn karam un loja abuwan nan a tilegin enyeji enyeji enyeji yan nan maluwa nan zai nu sayan maji da jimuci bo abubakar muhammadu ibn sa'ad ibn khuzaima allubawa adabu ya ce babu gaskiya zan na cewa fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun yajin maji ga kaga yede ilimi ana ka kuna kidayan kadariya ju tsami kiyan basrona ka kuna kida kadariya ju tsami kiyan basrona kiji faruwa a da bayan abdullahi ibn umar a cikin biyu ga zanuwa ci ya kinya kinya abu a cikin al'amuru unufun lamari da juji juji su kwaje su kwaje ilimi da ne wuce jina ibn umar ci gangan wa wagagun bai zawon ci a khabirum anni bari umini wa nan bura a umini ya labari ga gwa miyawa bai gwa su mawa bimi muke la hadisin jibrilu da ganci nuwa daga babu bai tiyan kadarona Kin na dana dan bari ga tsami ya dini ya dimman wuci ko jigan mun ji jari biyo da sai jan dalisi su jari idza jam amru min al-amni aw al-khawfi azau bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la alima ladina yastanbituna minhum kuyo kuma at the end day abiu jikiyo abia na da karamin yin tuye shi wucin ko ba le ga zalmi ci ba ni ina wani lakawa ina wa gai ya bane dai gaskiya butun galacin yau hmm? a dai yi zaɗin zalmi ce gibuta ya bugu ina laji ta ya gaskiya na wujiyan na hmm. umarjin dai zaɗo kwan dai zaɗo kun ko umarjin meji maji ke wani to eh, ire da ji ba da umaji ili na gala ga di tami yake gaskiya bai zata ene eh, la di tami ya gaskiya na ki ce ci ga wakiya ne bi ga bebo sahabi ya ne babu bawu ya ne bi ya ne bi babu ya ne bi sahabi ji ta ko mm-hmm. ga mala ibn qayyim ga wa idza da'awnakum ila al-burhani kana jawabukum jahalan bila burhani إذ Wai za a da'auna kuma ilal burhani ka na jawabu kuma jahalan bilal burhani? Na nulme kwalli da tulula Wai za a da'auna kuma iga yi ilal burhani? Iga yi ilal dalilin bi? Ka na jawabu kuma ya jahalan bila burhani? E, bo in ja halicci babu dalili? yaga nanu al-muqallidatu yayi da je mutu za shi nan gole jayi lilu ci gashi ne fe te mutu ibn karram wa gairi nan nanu mukalli da al-ula alif wa kaza yiga yide te mutu za ya ni mai tun a fe gan a ba um fi salif al-azwaj a ci gashi tun da ko yibe manye yi fe gan tun zamanin shi shugaba ibn qayyim ya ga mamaki fa kaifa tukaffiruna wa ma lakum ilmun bi takfirin wala imani kida da ya ta izaji kafiri ma da ilimi kafici shi na kai imani na kayan iz ajma'a ulama wa anna muqallidan lin nas kala amma huma akhawani man yayi jima'u diga zane ce mi tuzanin gangani bai zane yabuwanci ne ya gyayo yiri ne ayo ajiriya al'ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma za ka wata kalidu mustawiya ne ilimi ga yi ba wuye gangani be dalili wi na jiri ni gangani be wace mi tuza dole ka na ma ni ibn karram tiya daga kin wuce wani inda babu inda kiya ya kofa ya kofa ya kofa baitul maqdis e za shi mamin tuto sojojin 800 mini za mu ci ko ban biya wa mun nasi wale fitanu je da wana Allah kiyaye e bogo fale gade e ganyan ibn karram yan ya giba babon na dauna ni insha Allah ta'ala kafin ya gboro wa duk ganin Abul Hassan Al-Ash'ari wa a'lam ani ga ne dina Allah ba mu lada da kuma muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum rahmatullah